assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku abu ahmad yau ma na sake zuwa muku da wani sabon bidiyo wanda yau kira ne na musamman zuwa ga malamai musamman malaman addini na musulunci da ɗalibai musamman ɗalibai masu karatu na addinin musulunci 'yan shi'a ne ko ko 'yan sunna ne wannan kira ne zuwa gare mu ga baki ɗaya da ma waɗanda suke karatu wanda ba ma na addini ba wannan kira ya shafe ku ga baki ɗaya me nake so in kira a kan shi shine wato mu a yankin mu ƙasa na hausa kowa ya sani al'umma ne mu masu kunya al'umma ne mu masu kiyaye duk abin da zai sababa a ce ana ambatan wani abu da zai zama wato al'umma sun kyamaci wannan abin irin abu na batsa da sauransu to wannan aikin ku ne malamai wanda za ku yi ma al'umma wa'azi da faɗakarwa da kiransu da su dawo kan hanya da yake daidai mun yi kira lokaci bayan lokaci kuma yau ma ina ƙara jaddadawa wanda haƙƙinku ne wanda ya dace ku ƙoƙari ku isar da shi zuwa ga al'ummanmu na faɗakar da su ta hanyoyi daban-daban yanzu hanyar faɗakar da al'umma bai tsaya iya masallaci kaɗai ba bai tsaya kawai a iya makarantu ba a yanzu babban hanyar da take ci wajen faɗakarwa a iya fahimta mu shine hanyar social media wanda a halin yanzu inda al'umma suka fara ja'a wajen kallo babu inda ya fi wato youtube wanda mu kuma youtube din yanzu mu a ƙasar hausa al'umman mu ba su gama sanin shi ba ko ko in ce ta bangaren malamai su ba su gama wayewa wannan bangaren ba amma facebook lallai malamai sun shiga kuma sun yi wa'azi za ka ji mutane da yawa sun ce maka sun fahimci wani ya ce maka ya fahimce mazhaban shi'anci ta facebook wani ya ce maka an shi ya fahimci mazhaban eh, sunanci ta facebook to amma ta youtube ba youtube wuri ne wanda ake ɗaura bidiyo saɓanin kamar facebook wanda shi facebook zaka iya rubutu zaka iya yi ɗaura kuma wani bidiyo a cikin shi amma shi youtube zaryan gabaki ɗayansa bidiyo ne ake ake ɗaurawa to idan allah subhanahu ta'ala ya maka wata baiwa na karatu ne ko ko ilimi allah ta'ala ya tara maka shi ka fito da shi ka nuna wa al'umma ko ko ta wannan hanyar ku dinga ɗaura bidiyoyi wanda zai dinga gargaɗar da al'umma saboda yanzu al'umman mu an riga an bar mu a baya waɗanda suka shigo cikin youtube ga baki ɗaya suka zama kamar mutanen banza banza majority su ne yan comedian mutum zai tashi yayi yi harkar comedy ba abin da yake kokari ya nuna ma al'umma sai wani tsiraici ko ko wani batsa ko wani al'amari da bai dace ba sai kuma su irin mata da suka shigo cikin duniya mu ne yanzu suke nuna wa'insu batsa wanda bai dace ba za ka ga wai mace ne ta fito Wa ita tana koyar da yadda ake kwanciyar aure yadda ake kaza wal tun kafin a haife ta iyayenmu na dadi sun san da wannan al'amarin wanda ba haƙƙin ta bane koko ba abu ne wanda yake wai sai an fito ana bayyanar da shi a bayyana ba wannan mu a hausance ko a addini ma bai ma yadda da irin wannan al'amari ba to malamai ku ne ya kamata ku shigo in ya zama na a youtube kullum bidiyon ku ake yawan gani bidiyon malamai bidiyon ɗaliban ilimi kowa na fitowa yana bayyanar da irin bai wanda allah ya mishi na iya littafi kaza sai ka ɗauki littafin nan na kaza sai kai bayaninsa ko ku kai tarjama abin da ka fahimta a cikin littafi kuna ɗaurawa lokaci ba lokaci duk minti goma ko minti biyar ka yi ɗan yi bidiyo clip ka ɗaura wanda bidiyon bai wuce haka ba ka yi ka ɗaura a youtube ɗinka wannan malamai za su iya wannan idan baka iya baka koyi yadda ake editin a koya maka yadda ake editin ba wani abu ne mai wahala da ka shiga yau gobe ka iya idan ka tsufa ne ko ko tsufa ya kama malami ya yawa ake gani amma ba yana iya jawabi ‘ya'yansa to su yi mishi mana ko kowansa almajiransa su kirkira abin da sunan shi a dinga ɗaura wannan bidiyo domin al'umma su fa'idantu. ɗalibin hausa ne kai yaya ake abin nan ba wani abu bane wanda ke mai wahala ka buɗe ka fara kowa haka ya fara yi kuma ya ga mutum ya ci gaba yau kana farawa insha Allah nan da watanni sai ga ci gaba ya same ka mutane sun zo sun ta bin channel ɗinka ana kallo ana wannan ana kuma sharing so wani ya zauna a hausa shekara goma sha ko shekaru da yawa to ya tara ilimi wannan ilimin ya zai bayyana mu da al'umma ta wannan hanyoyi na wasa'il ijtima'iyya bi ma'ana social media ta nan za ka iya nuna wannan eh, ilimi da Allah ta'ala bayyana maka mutum ya tara ilimi da yawa amma babu hanyar da yake eh, isar da wannan sako din sai dai mutum ya dinga ganin cewa ko sai ya je gida wurin tabligi ko ko sai ya je garin ko ya je kasar wajen harkar tabligi ba haka bane ta wannan hanyar kana budewa wani ma yana da youtube din amma kawai bai san ya zai ya dinga daura bidiyon bane ko ko ya zai yi editin ba ka koya ya ake al'amarin lokaci bayan lokaci kana yi kana daura lokaci bayan lokaci kada ka daura sai ga al'umma dubunnai ne suke kallon bidiyon ka kuma a samu ci gaba kaga wannan masifa ta shigo cikin mu na rashin kunya da batsa da ake ta yadawa yanzu in ka shiga YouTube ba abin da zaka dinga sai irin wannan kaga mutane suna daura hotunan batsa hotunan da basu dace ba me ya jawo saboda an bari su ne suke ta ci gaba su suke yin gaba gaba akan al'amarin amma idan mu ma ɗaliban ilimi suka fito suka fara bayyanar da irin wannan suna ɗaurawa kowa na yi sai ga in ana kawo maka bidiyoyi na recommended da radin ga tura mutane sai ga ana tura bidiyon malamai ne majority kowane ɗalibi ilimi na yi malamai suna nan da yawa amma mutane ba su san wannan hanyar ba to ya za a nuna musu al'umma ya ku nuna musu ɗalibai da ke zaune a jami'o'i ka yi ilimi wanda yake mai amfanar da al'umma kuma ka dinkarar da abin kai kadai ba ka fito ka bayar ma da al'umma ba so idan da za ku yi irin wa'annan ilimin masu amfani masu za su taimaka wa al'ummanmu kuna ɗaurawa in aka dinga nuna irin wannan sai ga al'ummanmu sun zama al'umma mai ci gaba yanzu kuka lura da al'ummar mutanen indiya kusan duk irin wannan bidiyoyi na ku dinga gani suke daddaura da sauransu amma mu kuma me sai aka bari wa'insu mutane ne masu harkan batsa masu harka wanda bai ke mara kyau su ne kawai aka yi gani da zaran ka hau youtube ba in dai hausawan mu ne sai dai ka dinga ganin wa'insu abubuwa wanda babu kyan gani ga baki da wanda addinin musulunci ma bai yadda da mutum ya dinga kallon irin wani abubuwan ba ma ga baki da to ni a gani na lallai al'amari ne wannan da ya shafi malamai malamai ya kamata ku fito ku shiga ku koyi wannan al'amarin komi koya ake yi a hankali hankali sai ka koya ka iya harkan yin bidiyo da wayanka za ka yi zaka iya bidiyo in ko eh, kana da kyamara sai ka yi amfani da kyamaran ka amma da waya ma za a yi bidiyon nan ka zauna ka sai dan stick da ake daura ake daura bidiyo din ka daura wayan ka abu dai haka mutum ya fara yi yana tuturawa a hankali a hankali sai kana ci gaba yau kai musu darasi na daya gobe darasi na biyu jibi haka soke littafi gobe ka dauko wani littafi na gaba shi ma ka yi shi haka sai ka ga ka kai wani musu wanda ake bukata sannan abu na biyu ma malamai da suke zaune a gida talauci ya ma mutane yawa ga mutum da watakila an san shi ko ko ma'arufi na cikin mutanensa ga talauci na na rashin kuɗi idan ka buɗe wannan youtube ɗin kana yi shi kuma youtube ya bambanta da irin facebook da ba a bada kuɗi wadda cewa shi ma facebook da an fara bada kuɗi amma youtube ɗin kana kai wani mustawa sai kai ma an fara biyan ka kuɗi malamai ku shigo cikin wannan mustawan sai ga ku shigo cikin wannan abun Allah ta'ala zai ɗaukaki darajar ku za ga kun kai wani abin da ake bukata ta wannan hanyar mutum zai ga yana dan samun wani salari duk wata akwai kuɗin da ke samu ta karkashin wannan kuma gashi na da mutane karatu kuma yana taimakon mu. wannan abu Allah ta'ala ya sa wannan kira da muka yi ya karɓu zuwa ga al'ummarmu ah, nake ce muku wasu alaikum wa rahmatullah